Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما يشاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العليم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin tehran ya fara watsa shirye-shiryensu shiryen na safiyar yau talata kuma tare amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauki da su ba wannan gabatar da muna dauki da labaran duniya da dumi su tare da aminu ibrahim kiyawa daga nan sai shirin nan na muleka jaridunmu na yau wanda zan gabatar daga nan sai sauran shirye shiryen mu wanda suka hada da duniyar mu a yau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 madalla masu sauraro yanzu ga aminu ibrahim kiyawa ya shigo tare da labaran duniya da dumi su. jama'a masu saurare assalamu alaikum labaran duniya mai karantuwa muhammad amin farko muhimman kanin su iran ta bayyana aniyar ta ta kara fa'a dangantaka da sauran kasashen musulmi sojoji sun kwace mulki a kasar burkina faso sabuwar matatar man fetur da dangote gina za ta fara aiki a wannan shekara ta 2022 mutane da dama ne suka mutu sakamakon turmutsi da aka yi a lokacin wasan kamaru da comoros yanzu kuma ga cikakkun labaran iran ta bayyana aniyarta ta ƙara fara dangantaka da sauran ƙasashen musulmi kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran sa'id katib zade ya bayyana irin kyakkyawar dangantaka daga tsakanin kasashen biyu a bangarori daban-daban kuma a shirye take ta ƙara faɗaɗa aiki tare a ɓangaren ilimin kimiyya da fasaha da ƙasar brunei da yake ganawa da sabon jakadan ƙasar brunei a tehran ismail manab shugaban ƙasar iran ibrahim ra'isi ya ishara game da dangantaka ta al'adu da ke tsakanin ƙasashen biyu ya ce dangantakar da ke tsakaninsu ta samo asali ne daga musulunci amma sun kasashen musulmi kuma yana da kyau a karafa dangantakar ta bangaren siyasa tattalin arziki da ciniki a tsakanin su ya ce manufofin siyasar waje ta gwamnatinsa tana buƙatar ƙarafa a dangantaka da ke tsakaninta da dukkan ƙasashen duniya musamman ƙasashen musulmi da ke da ita a nasa bangaren sabon jakadan brunei a iran da yake da sakon sarkin kasar ga shugaban iran kuma ya ce a matsayin sabon jakadan brunei a iran zai yi bakin kokarin wajen ganin an kara samun kyakkyawar dangantaka tsakanin kasashen musulmi guda biyu kuma abokan juna sojoji sun kwace mulki a kasar burkina faso rahotanni sun nuna cewa sojojin da ke adawa da gwamnati a burkina faso sun da karbe iko a kasar kuma sun sanar da rusa majalisar dokokin kasar a cikin wata sanarwa da sojojin suka fitar da ke dauke da sa hannun kanar henry sandogo da ake ganin shi ne jagoranci juyin mulkin an umarci a rufe dukkan iyakokin kasar tun da fari wasu dakarun kasar ta afirka ta yamma sun nemi a kori wasu manyan jami'an soji da kuma samar da karin kayan aiki don yakar masu ikirarin jihadi da suka addabi kasar an ji karar harbe-harbe a kusa da fadar shugaban kasa da kuma wasu barikin soji tun a ranar lahadi da ta gabata a birnin wagadugu fadar mulkin kasar a 'yan kwanakin nan sojoji sun musanta labarin da ake yadawa na yunkurin juyin mulki a kasar ko kuma cewa an kama shugaban kasar amma kuma a yanzu kusan ta tabbata tabbas cewa sojojin sun yi juyin mulki a kasar yanzu haka dai ana tsaye da shugaban kasar kabore a wani sansanin soji kuma sojoji sun kewa gidan talbijin na gwamnatin kasar sabuwar matatar man fetur da dangote ya gina za ta fara aiki a wannan shekara ta 2022 a ranar asabar ta gabata ce babban dan kasuwan nan a nahiyar afirka wato aliko dangote da shugaban bankin raya tattalin arzikin afirka akan wimi a desina suka ci babban kamfanin fitar da man fetur din da ke birnin iko dangote ya sanar da cewa kamfanin mai din zai fara aiki a kashi uku na wannan shekara ana sa ran kamfanin zai kawo gagarumin sauyi kuma zai karfafa wajen bunƙasa arziki da haɗin kai tsakanin ƙasashen yankin da farko dai zai fara sarrafa gangar mai dubu ɗari biyar da arba'in na ɗanyen man fetur a kowace rana kuma da shekara ta 2023 zai kai ga yawan adin da yake son tacewa a duk rana ya ce zuwa shekara ta 2023 matatar mai ɗin za ta taimaka wa najeriya ta da shigo da tattacen man fetur da ƙasashen ƙetare masana na ganin wannan ban albishin ne ga ƙasa mai ɗimbin arzikin man fetur amma tana fama da matsalar ƙancin mai a cikin gida a nasa ɓangaren shugaban bankin raya arzikin afirka adesina ya bayyana wannan matakin a matsayin sabon shiri na kawo a garumin sauyi kana ya kira ga kasashen yanki kasashen yankin da su taimaka wajen ci gaban masana'antu a faɗin nahiyar afirka to ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan radio voh hausa da ke nan birnin Tehran. Mutane da dama ne suka mutu sakamakon turmutsi da aka yi a lokacin wasan kamaru da Comoros. Akalla mutum shida sun mutu sannan da dama kuma sun jikkata sakamakon turmutsi da ya auku a wajen filin wasa da ake bugawa a gasar cin kofin nahiyar Afirka AFCON a kasar kamaru tsakanin mai saukin baki da kuma kasar Comoros. hotunan bidiyo sun nuna yadda 'yan kallo suka rinka hukumar shiga filin wasa na paul biya da ke birnin yawunde wani rahoton ma ya nuna cewa akwai yara dama da suka samu raunuka ko kuma suka suma sakamakon wannan turmutsitsi filin wasan na iya ɗaukar mutum dubu sittin ne amma saboda matakan da aka ɗauka saboda annobar corona ba a da a haura kashi 80 cikin 100 na yawan adadin ba a mutane dubu hamsin ne so ƙoƙarin shiga filin domin kallon wannan wasa a wata sanarwa da hukumar kwallon kafa ta kasashen nahiyar afirka kaf a takaice ta fitar ta nuna cewa tuni aka kafa kwamitin bincike kan lamarin domin samun hakikanin labari kan abin da ya afku an dai fafata a zagaye na biyu a gasar tsakanin kamaru da kuma comoros duk da faruwar wannan lamari kuma masaukin baki kamaru ita ce ta yi nasara a wasan da ci biyu da ɗaya a ƙarshe za ku cewa ƙasar yemen ta yi barazanar kai hare-hare a cibiyoyin kasuwanci da ke haɗe donald larabawa hakin ƙungiyar gwamnati ta ansarullah da ke ƙasar yemen ya yi barazanar kai hare-hare kan cibiyoyin tattalin arziki da sansanin soji a haɗaɗɗiyar donald larabawa matuƙar ta ci gaba da kai hare-hare a ƙasar ta yemen ƙasar saudiya da goyon bayan amurka da wasu ƙasashen turai har da haɗaɗɗiyar donald larabawa sun ƙaddamar da yaƙi kan ƙasar yemen a shekara ta biyar. kuma sanadiyar mutuwar dubban mutane ta da tilastawa miliyoyi barin gidajen su ba shiri ta da jefa al'ummar ƙasar cikin mawuyacin hali da karancin abinci magunguna da sauran abubuwan more rayuwa amma duk da haka haƙarsu ta cimma ruwa ba. Muhammad Salam ya shaidawa tashar talabijin ɗin almayadin a wata hira ta yi da shi cewa a daɗe dawar larabawa ƙaramar ƙasa ce ba ta iya jurewa hari da makami mai linzami ba kuma tattalin arzikinta ya ɗoru ne a kan tsaro da alakanta da wasu ƙasashe na kamfanonin ƙasa da ƙasa da ke ayyuka a ƙasar ta haɗaɗɗiyar daular larabawa. To masu saurari ƙarshen labaran duniyan kenan kuka saurara. madala yanzu kuma sai shirin nan na muleka jaridunmu na yau wanda zan gabatar. ga jaridunmu na yau. Bismillah rahman rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirin na leƙa jaridunmu na yau inda za mu leƙa mana wasu jaridu daga kasashen Afirka wanda suka hada da jaridar Premium Stamp ta Najeriya sai leadership shima ta Najeriya da kuma Egypt Today na ƙasar Masar sai kuma Sudan Tribune ta ƙasar Sudan. za mu fara da the primum times wacce take cewa gwamnatin shugaba buhari a tarayyar najeriya ta ɗage lokacin wato cire tallafin man fetur da ta ce za ta yi a cikin wato watan yuli mai zuwa wannan na faruwa ne a lokacin da wato ministan kuɗi a najeriya wato zainab ahmad ta haɗu da ahmad lawan shugaban majalisar dattawan ƙasar inda suka tattauna batun zainab ta bayyana cewa gwamnatin tarayya ta gano cewa wato lokacin da aka ɗauka na cire tallafin man fetur bai daidai ba zaka za su sake lalen kasafin kuɗi na wannan shekara don sake sanya wani sabon lokaci kafin haka zainab ta bayyana cewa gwamnati za ta yi ƙoƙarin ganin cewa an gaggauta kammala wato matatan man fetur na dangote da kuma wasu ayyuka na farfado da wato matatun mai na kasar kafin a ga cewa an cire wannan tallafin man fetur don wato rage wahalhalu da mutane suke ciki. jaridar prince time tana cewa a jihar kano gwamnatin ta soke lasisin dukkanin makarantu masu zaman kansu wato kanana makarantu na firamare da sakandare masu zaman kansu dangane da wato kisan nan da aka yi wa wata yarinya karama hanifa abubakar a makarantanta wanda malaminta ya yi mata kwamishinan wato ilimi sunusi kiru shine ya bayyana wa 'yan jaridu a jihar kano ya bayyana cewa kisar yarinya a wannan makarantun ya sa gwamnati za ta sake lale kan yadda za ta ba da dama a bude makarantu masu zaman kansu a jihar abdulmalik tanko shine malamin makaranta a wata makaranta nobel kids academy a kano wanda ake tuhuma da kashe yarinyar nan halifa abubakar a yanzu dai yana hannun jami'an sanda kuma za a gurfanar da shi a gaban kotu kwamishinan ya kara da cewa za a sake lalin dukkanin makarantu masu zaman kansu a jihar don sake tsara sabbin matakai don ganin irin haka bai sake faruwa ba sai kuma jaridar leadership wacce take cewa wata kotu a birnin tarayya a abuja ta fi da samacin kama tsohuwar ministan man fetur na kasar wato diazani alison madueke wacce a halin yanzu take zaune a kasar biritaniya. mai shari'a bolaji olajuwon na babbar kotu a abuja shine ya fidda samacin kama wato tsohuwar ministan man fetur kotun ta bayyana cewa ta fidda wannan zamaci ne don kama tsohuwar ministan tare da bukatar wato wani lauya mai wakiltar hukumar efcc faruk abdullahi kafin haka dai kotun ta ki amincewa da wannan bukatar a ranar 28 ga watan oktoba na shekara ta 2020 saboda wasu matsaloli amma a halin yanzu kotun ta fidda wannan samacin kuma hukumar afcc ta bayyana cewa ta kasa maido da tsohuwar ministan zuwa gida don gurfanar da ita a gaban kotu dangane da kudade da dama da suka salwata a lokacin da take aiki a matsayin ministan man fetur a kasar yanzu kuma sai jaridar egypt today ta kasar masar wacce take cewa za a buɗe kamfanin kera kwamfutoci wato na laptop da kuma wato tablet a kasar masar wanda kamfanin samsung da ke koriya ta kudu za ta yi a cikin wannan shekarar da muke ciki jakadan kasar koriya ta kudu a kasar masar wato hong jin wok shine ya bayyana haka a lokacin da suke rangadin ganin wani kamfani a kasar masar inda za a kafa wannan kamfanin na kera kwamfutoci da kuma ƙananan kwamfutoci na tablets a ƙasar ta masar a lokacin dai jakadan yana tare da ministan sadarwa na ƙasar amro talat da kuma ministan ilimi wato tarik shauki ana sa ran idan an kafa wannan kamfanin a cikin wannan shekarar za ta samar da kwamfutoci da kuma tablets wanda za a sai da su a kasashen asiya kuma wannan shine kamfanin iri wannan na farko wanda za a buɗe a nahiyar afirka in ji jaridar to daga nan sai jaridar sudan tribune wacce take cewa a jiya litinin ma sojoji sun bude wuta akan masu zanga-zanga kin juyin mulkin ranar 25 ga watan oktoban da ya gabata a birnin khartoum babban birnin kasar kafafen labarai a kasar ta sudan sun bayyana cewa kasashen duniya da dama sun ja kunnen jami'an sojojin ƙasar sudan da su daina kashe masu zanga-zanga amma da alamun har yanzu hakan bai shiga kunnen sojojin ƙasar ta sudan ba da haka ajiya jiya ma an buɗe wuta har an kashe wasu masu zanga-zanga a birnin khartoum madala masu sauraro da wannan ko muka kawo ƙarshen shirin nan na muleka jaridunmu na yau madala masu sauraro yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zamu fara da shirin na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau kuma sake haduwa da mu a wani shirin na duniyar mu a yau. Shirin da ke nazari ko tattaunawa da masana kan wani batu da dau hankalin duniya. To a shirin na yau za mu yi nazari ne game da inda aka kwana akan tattaunawa ta takwas da ake yi a biyana game da batun yarjejeniyar nukiliyar Iran. Da fatan za a kasance tare da mu a cikin shirin tare da ni Hassan Barka. tumarilla kamar da aka ji shirin na yau na waiwaye ne kan inda aka kwana game da tattaunawar da ake a biyanna game da batun nukiliyar iran a game da tattaunawar ministan harkokin wajen kasar iran hussein amir abdullahiyan ya ce ya gamsu da yadda zagayen na takwas ke gudana mr abdullahiyan ya ce shawarwarin da ake yi game da lalubo hanyoyin farfado da yarjejeniyar nukiliyar kasarsa ta shekarar da goma sha biyar a wannan karo sun ɗara sauran da aka yi a baya armashi ya ce ya zama wajibi a jijinawa shawarwarin da iran ta gabatar domin sun taimaka wajen cimma nasarorin da aka samu ministan ya karar cewa domin kammala yarjejeniyar dole ne dukkanin sassa masu ruwa da tsaki su cika alkawuran da suka dauka karkashin yarjejeniyar ko da yake a cewarsa har yanzu iran ba ta ga alamun himma daga amurka da sauran kasashe uku daga turai a wannan fanni ba. tattaunawar da ke gudana a vienna tsakanin iran da bangarorin da suka sanya hannu kan yarjejeniyar ta biyar na ci gaba da gudana a daidai lokacin da tawagar iran a tattaunawar ke bayyana cewa tana bukatar yarjejeniyar ta tsawon lokaci ba wai a mataki-mataki ba a ranar alhamis jagoran tawagar iran a tattaunawar ta vienna ali bakari kani da mukaddashin shugaban kula da harkokin ketare na kungiyar tarayyar turai enrique mora da kuma wakilan bangarorin da yarjejeniyar ta shafa sun yi wata ganawa daban-daban wata maciya a tattaunawar iran da ke halartar tattaunawar ta yi watsi da labaran da ke cewa an cima wata yarjejeniya ta wucin gadi yayin tattaunawar ta na majiyar ta kara da cewa a hakikanin gaskiya ba a taba dauko batun yarjejeniyar ta wucin gadi ba a wannan tattaunawar da ake kuma tawagar iran ba ta taba dauko wannan zancen ba kamar yadda iran ta ambato a can baya tawagar ta ta dukufa ne kan cimma yarjejeniya ta dindindin kuma ta gaskiya kamar yadda kamfanin dalancin labaran iran na irna ya rawaito a labarin da shafin na irna ya rawaito tattauna hanyoyin dagewa iran shirin takunkuman amurka shine dukan bangarorin suka dukufa a kai a wani labarin kuma a ranar laraba da ta gabata 'yan majalisar wakilan amurka sama da ɗari ne daga bangaren jam'iyyar republican suka sake nuna adawarsu akan komawar kasar a cikin yarjejeniyar ta 2015 da aka cimma da iran tare da kiran da a dakatar da tattaunawar da ake a biyanna game da irin waɗannan kalaman ne tawagar iran tana ce kan cewa sai an ba ta garanti ko kuma tabbacin da ya dace kan cewa gwamnatin washington ba za ta sake yin watsi da yarjejeniyar ba duba da irin waɗannan kalaman da ke fitowa daga wasu jami'an amurka a tattaunawar da ke gudana wacce ita ce irin ta farko a ƙarƙashin sabuwar gwamnatin shugaba ibrahim ra'isi iran ta gabatar da sabbin shawarwari da take ganin za su taimaka da kuma ciyar da tattaunawar a gaba sai dai kuma iran ɗin ta soki lamirin ƙasashen turan nan uku da ke da ruwa da tsaki a tattaunawar kan yadda ba goyi bayan yankurin da take yi ba na ganin cewa an cimma yarjejeniya shekara guda bayan da amurka ta fice daga yarjejeniyar da kuma gazawar da kasashen turai da suka sanya hannu kan yarjejeniyar suka yi na kasa cika alkawuran da suka dauka ba samu lambar amurka iran ta ɗauki wasu jerin matakai na dakatar da aiki da wasu bangarori da yarjejeniyar ta kunsa a matsayin mai da martani duk da alkawarin da sabuwar gwamnatin amurka ta yi na cewa za ta koma a cikin yarjejeniyar har yanzu tana jan kafa wajen dagewa iran takunkuman iran dai ta nace cewa amurka ce ya kamata ta fara ɗage takunkumai kuma ya kasance a zahiri ba da fatar baki ba tare da ba ta tabbacin cewa ba ta taɓa sake ficewa daga yarjejeniyar ba haka kuma iran ta buƙaci amurka ta biya ta tiya sakamakon hasar da ta yi saboda ficewar da amurka ta yi a cikin yarjejeniyar haka zalika iran ta ce rashin taɓaka komai daga ɓangaren ƙasashen yamma da ke cikin yarjejeniyar na daga cikin ababen da suka kawo tsaiko a tattaunawar tun bayan sabon zagayen tattaunawar da aka fara tawagar iran ta yi ganawa da tattaunawa a mataki daban-daban da nufin karfafawa tattaunawar domin cimma yarjejeniya mai kyau tattaunawar biyan dai ta dukufa ne akan yadda za a dage wa iran jirin takunkuman da amurka ta kakaba mata haka zalika batun dawowar amurka a cikin yarjejeniyar ta 2015 na daga cikin ajandar tattaunawar a shekarar 2015 ne shugaban amurka na wancan lokacin donald trump ya fice daga yarjejeniyar tare da maido da takunkuman da amurka ta kakaba wa iran tun daga wannan lokacin ne iran ta jingine aiki da wasu mahimman alkawuran da ta dauka a cikin yarjejeniyar ta 2015 shugaban amurka mai ci joe biden ya bayyana aniyarsa ta komawa kan yarjejeniyar idan a cewarsa gwamnatin iran ta janye daga karya sharuɗan amma iran a nata bangare na son amurka ta ɗauki matakin farko jami'an diplomasiyar kasashen yamma sun yi gargadin cewa saboda gagarumin cigaban da iran ta samu a shirinta na inganta makamashin uranium lokaci ya kure don yin shawarwarin cimma matsaya iran ta dage cewa shirinta na nukiliya na zaman lafiya ne gaba daya tattaunawar da aka yi tsakanin iran china faransa jamus rasha da kuma birtaniya har yanzu ana kiranta da haɗin gwiwar shirye-shiryen aiki ko jcpoa an fara tattaunawar ne a babban birnin ƙasar austria inda wakilan amurka ke halarta tattaunawar amma ba kai tsaye ba ma'aikatar harkokin wajen iran ta ce tana son amurka ta gaggauta janye dukkan takunkuman da ta kakaba mata kuma suna son tabbatar da cewa babu wani shugaban amurka da zai zo nan gaba ya yi watsi da yarjejeniyar ba tare da wani bangare ba wakilin musamman na shugaba biden robert malay ya ce a shirye suke su ɗauki dukkan matakan da suka dace domin komawa kan yarjejeniyar ciki har da ɗage dukkan takunkuman da gwamnatin trump ta kakabawa iran a can baya dai sakataren harkokin wajen amurka ya ce kowane zaɓi yana kan teburi kan abin da za a iya yi idan iran ba ta yi shawarwari da gaskiya ba iran da ta amince da takaita adadi da kuma adadin injinan inganta uranium ɗinta masana da dama da jami'an iran sun bayyana cewa ficewar amurka a cikin yarjejeniyar a wancan lokaci da ma kakabawa iran ɗin jiran takunkumai babban kuskure ne da gwamnatin da ta gabata ta trump ta aikata saboda ko ba komi hakan ya sanya iran ta yi gaban kanta wajen ɗaukar wasu matakai sannan kuma sannu a hankali ta haɓaka wasu ayyukanta na cikin gida lokacin da trump ya sake kakaba wa iran na takunkumi sannu a hankali iran ta fara jingina aiki da wasu matakai da ta ɗauka a cikin yarjejeniyar ta 2015 a matsayin ramuwar gayya yanzu iran tana da tarin uranium da aka inganta wanda ya ninka fiye da yadda aka yarda mata a can baya a cikin yarjejeniyar ta goma sha biyar a wannan yanayin iran ba ta da nisa da matakan fasaha na yin abin da ta ga dama da sinadarin na uranium hakanan takunkuman na amurka sun sanya iran ta samu ci gaba da kera na'urorin inganta uranium haka kuma duk wata dama da sifetocin hukumar kula da makamashin nukiliya ta kasa da ƙasa suke da ita a can baya ta sanya ido a tasoshin nukiliyar iran ya ragu duk da cewa a baya bayan nan bangarorin sun ce sun fara gano bakin zaren warware sabanin da ke akwai ana sa ran tattaunawar biyanna kan shirin nukiliyar iran za ta taka rawa wajen tantance makomar yankin gabas ta tsakiya a halin da ake ciki dai dukkan bangarorin biyu sun bayyana kwarin gwiwar cewa za a iya cimma yarjejeniya wannan kuma lokaci ne kawai zai fayyace hakan. masu sauraro ganin lokacin da muke da shi ya jawo jiki a don haka a nan tilas zan ɗuga aya a shirin na yau sai kuma nan gaba idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku ma'asalam a huta lafiya. madala masu sauraron su kuma sai shirin muryoyin masu sauraro tare da hassan barka muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke cin muku tuwo a ƙwarya daga nan Radio Hausa BOH Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallaban shirin. Assalamu alaikum sashen Hausa na horiyar Musulunci na Iran sunana Usman Darbo da Takai da kenan garin Yamai a jamhuriyar Niger. Yau wannan makon zan bayyana ra'ayina ne dangance da ziyarar da shugaban kasar mu Muhammad Bazoum yake ta kaiwa a wuraren cikin kasar mu Niger inda ake ganin yana da matsalolin tsaro. To kira zan yi gare shi duk da dai yana da kyau amma mafi kyawun ziyarar sojojin da ake ɗauka ana kaiwa ana don saboda a bashi tsaro da makamai to a kai su a kai su wajen da za a yi yaƙi da wa'annan 'yan ta'adda. Domin mu ba ganin shi muke bukata ba kuma mun san al'umma ba gani suke aiki suke so su gani saboda haka kuma ina kira da a wayar ma da al'umma kasar mu Niger kai wannan fada ba fada ne na kabilanci ba fada ne na wasu makiya jamhuriyar Niger makiya zaman lahiyar Niger makiya al'ummar musulmi sun ka ingizo suna so su yi amfani da shi domin su hana mu ci gaba su maida mu baya daga inda mun ka fito Allah ba mu lafiya da zaman lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu radio jamhuriyar musulunci ta Iran. Sunana Muhammadu Ambari Bari cewa na fada mazajen daga nyamai Nijar. To lalle yau inda za mu yi tsokaki. To gwamnan jihar Maradi. Kai ka ce ba a sai da essence. Ka san kuma cikin kashe ɗari sattin duka da shi suke neman abinci. To yaya kai wani ne mataki ka ɗauka ma matasa da dattijawa masu sai da essence suna samun abin da suka kai ma iyalinsu. Eh wannan mataki bai yi ba. So kuke mutane su bar ganin koya ga tsadar rayuwa kuma ta zo ko ko mutane su koma ta'addanci ne ka sake ɗaukan mataki sunana muhammad dan barbari shugaba na fara mazajin daga nyamai nijar assalamu alaikum biyu ta sa radio tehran mai magana miji muhammadu wanda aka sani da suna mai soja mai adai da tsohuwa nan zandar ko likita dutse eh, ra'ayina a wannan rana shine game da hukumomi shugabanni da suka ce za su hana sai da mai na kan titi kamar a nijar gabaki daya eh, wannan abun ai ba abu ne wanda ma ya kamata a yi shi abu ne samu wanda bai dace ba ya kamata in hanawa za su yi su nema ma mutane sana'ar da za su yi ko kuma su karya shi su yi mishi sauki yanda eh, talakawa za su iya sayen shi a hannun hukuma kenan ba sai sun zo sun saya a kan titi ba eh, kenan yanzu suka ce za su yi haka mutane da yawa ne sun sa cikin wani yanayi sun sa cikin halin haƙulayi kuma kasumance mutanen nan su ne suka zo suna farfaganda da su a kansu suka sa aka zaɓe su suna ta wahala da su kenan yanzu kuma abin da za su saka musu kenan da shi kenan kaga an haka ne dukkan waɗanda siyasa ba dan gobe ne in kun ya ji jiki ya tsira na gode biyu ta Hausa Radio Dahira mai magana miji Muhammad wanda aka san suna mu soja mai adai ta tahu anan zandar da magaram likita dutse ya tashi lafiya assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ta Iran sunana Hawu Tela Kangarawa zandar ina godiya game da dama da kuke bamu muna faɗin albarkacin bakin mu ni dai zan yi lokaci game da hana mai da aka yi saidawa kusa kan harkar kusa layi to wannan ba komai wani in kamar a tsara me tsari akwai wanda suke daji wani in ka dauka daga zangar ya kai kilo 35 kuma iya da kayan hawa an ce sai a station zai sha a ina ne zai samu dama ya sha mai idan tambayar da nake kenan inda so samu ne in an bude ko ina gurare inda za a sha mai alhamdulillah inda so muke mu ma mu ci gaba kamar yadda kasashe suka ci gaba mu ma muna so kasan mu ta ci gaba amma in babu tsari da za a yi mutane su samu mai kowane lungu kowane sako gaskiya talaka an takura musu amma yanzu aka ce saboda Allah a hamsin da biyar ana shan mai aka ce an maida shi ɗari da dala takwas talaka ina yake da damar da zai samu ɗari da dala takwas ka sha mai saboda allah da annabi ina muku fatan alkhairi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen hausa na biyu a cimiliyar jamhuriyar musulunci mai magana isu ne maɗa da magana jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birni mai na jamhuriyar nijar to gaskiya hana zanga-zanga ta lumana da aka yi a nijar da taron gangami na siyasa da duk wani taro wannan bai kamata ba kuma san sun abin bai dace ba ganin yadda ake ikirarin nijar akwai demokrasiya to demokrasiya ta ba da kowa dama ya yi taron shi a kan doka bai kamata bai a ce an hana to kenan ba dama talaka yi korafi ba dama talaka yi korafi ya kamata a diba zancen nan inda kowace ƙasa mu taɓa jin an ce an hana zanga-zanga ta lumana ba ko wani taron siyasa bai kamata ba tun da su ma kansu gwamnatocin a taron siyasa suka samu suka ɗare kenan ko ya kamata eh duk abin da za a rika adalci na gode ku tashi lafiya mai magana isu ne ma da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birni mai ku tashi lafiya. To saboda karancin lokacin da muke da shi ina ga da naka ra'ayin nema zan da sa'aya a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowar idan Allah ya sake haɗa mu. Kafin nan a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku bisalam a huta lafiya. madalama masu sauraron su kuma sai shirin nan na tarbiyyar iyali tare da Awal Usman Kunya. tarbiyyar iyali. masu raro barka mu da haka ko barka mu saka saduwa da ku a cikin sabon shirin tarbiyyar iyali shirin da a cikinsa ne muke yin dubi kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da manzarta da kuma magada annabawa don su yi mana hannunka mai sanda kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin danne ne saba zuwa muku daga nan radion BOH Hausa da ke birnin Tehran da ni awal kunya ke jagorantar gabatar muku da shi da fatan za ku tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa a wannan karan. a cikin shirin namu na yau za mu ci gaba ne da sauraron shehun malamin nan na kasar Nijar Muhammad Saleh Zare da ke birnin Yamai. inda zai ci gaba da yi mana bayani kan sakon hankoki daga littafin risalatul hukuk na imam zainul labidi na imam husaini alaihi salam da kuma fatan iyalai suna amfana da shirin yau malam zai tashi ne kan cewa matukar za a yi haɗaka a fannin kasuwanci tilas kowa ya san kasan kowa in Allah shiga wata malam bismillah. A'udhu billahi minash shaitanir la'inir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'us rahmatan lil alamin sayyidina wa maulana al-Mustafa Muhammad wa ali baitihi at-tayyibin at-tafirin siyama sahibul asr wa zaman arwahna lahu fida. yan uwa masu girma da mutunci yan uwar imani masu jinmu da shawararmu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu muna magana a kan cewa wajibi ne wanda kuka haɗa harkar kasuwanci da shiya kai ka san iya nasa kaso a cikin dukiyar shi ma ya zama ya san iyakan naka wannan wajibi ne mu'amalar cewa mu yi ta yi mu yi ta kasuwanci mu tafi haka nan ai mu yan uwan juna ne ba mu'amalar addini ba ce musulunci bai yarda da ita don haka dole ne a mai da hankali kowa da ƙani ne uwa ɗai uba ɗai kuka haɗa harkar kasuwanci kuke kasuwancin ku tare da juna wajibin ku ne ku fita fili ku bayyana ko da a rubuce ne tsakaninku a samu shaida cewa dukiyar nan da muke tafiyar da ita wane ne yake da kaso kaza a cikinta wane kuma yana da kaso kaza wane yana da kaso kaza wannan dole ne wajibi ne a ɗabbaka wannan saboda ko ta Allah ta kasance ɗaya daga cikinku ya bar duniya an san yadda za a kasafta abin da yake hannunku amma idan kuka rufe ido kuka ce haka za ku yi ta yin ta a rufe kamar yadda mafi yawan mutane suke tafiyarwa to akwai haɗari. yau idan ɗayan ya faɗi ya za a yi da dukiyar ya za a fidda haƙƙinsa shi koko idan wanda ake ganin shi ne mai dukiyar ɗin shi tushen dukiyar nashi ne idan shi ne ya kwanta ya faɗi ya zan babu shi to magadansa ganin suke duk dukiyar nan fa tashi ce tasu ce ku yan uwansa da kuke tare da shi ba ku da komai amma da a ce tun yana raye kun haddade kun iyakance cewa kaso kaza na wannan dukiya na wane ne kaso kaza kuma na wane ne to duk abin da zai zo ya faru ana iya kasafta shi haka babu wata matsala don haka mu kiyaye haƙƙin mu'amala da dukiya maulana ali zain labidin alayhi salam ya kawo mana nuktoti kamar haka ya ce haƙƙin wanda kuke tafiyar da sha'anin dukiya tare da kai da shi kaka yaudare shi kakka yaudare shi a abin da ka sayar da kayan kada ya zama allah ya kawo kasuwa mai riba ka yi cinikin jika ɗari kawai sai ka ce a kai cinikin jika tamanin kai kada ya zama an samu riba mai tsoka sai ka bayyana wani ɗan abun da zai fitar da riba yal kaɗan kar ka yi wannan in kai wannan ka yi zalunci na biyu Allah ya gushal mal iza ba alai kada ya zama kada ya zama ka sai wani abu daga cikin jarinku ka je ka sayo wani abu to kada ka yi a wajen wanda ka sayo abin da ka sayo ka saro don a sa cikin shago a ci riba ka faɗi farashin da ba da shi ka sayo shi ba kada ka yi wannan koko kada ka haɗa abin da ka sayo mai kyau da wanda ba da kyau ka ce to kaka ka sayo su alhali wannan daga cikin aljihun ka fito shi kada ka yi haka in ka yi haka to ka yi zalunci abin nufi dai kada ka yaudari dan uwarka kar ka masa algushu kai masa ƙarya karka masa algushu ka haɗa masa abin da shi ne da wanda ba shi ne ba kada ka yi wannan idan ba ka yi wannan to fa lahira Allah ba zai barka ba ka yi zalunci kuma sai ka biya shi gobe tashin kiyama. masu rano kada shafa shirin na zuwa muku ne daga nan rediyon BOH hausa da ke nan binin tehran na kasan iran inda za mu ci gaba da jin bayanin malam kan batun Duk da ta uku kan hakkin wanda aka hada haɗaka da shi da fatan iyalai suna amfana. Nukta na uku ya ce Allah ya kadhibahu hufi ma yudda'i. Duk abun da ka ce kayi a cikin sha'anin wannan dukiyar da kake kuke tafiyar da shi to ya zama gaskiya ka gaya masa ba ƙarya ba. Karka ce ka so kayan nan miliyan biyu da la'alla da jika ɗari bakwai. alhali kai ko miliyan biyu da jika ɗari biyar ka siyo su abu nui bai halatta ka ƙara kaɗan ko mai yawa bai halatta a gare ka kada ka masa ƙarya kada ya zama an ɗauko kayan nan jika ɗari kai ko ka ce a'a jika ɗari da ishirin ko jika ɗari da hamsin aka ɗauko shi kada ya zama masu sabke kaya a wurin bayanin abin da ka ba su ka ƙara wani abu ko da kwabo ne bai halatta a gare ka ka kiyaye wannan kar kai haka nukta na hudu Allah ya fulahu fi shay'in min shu'unil mubi kada wani ya zo sayan wani abu ku koma gefe kuna muku-muku wai kai ai abokinka ne a'a ya zama abokin ka ya san komai a wajen sayar da kayan kada ka yi sama da faɗi kada ka yi ribda ciki akan wani abu ka ɓoye masa wani al'amari na sha'anin dukiyar da kuka haɗa wajen sayar da ita ka ɓoye masa wani abu bai san da shi ba kada kai wannan mu'amalan da take tsakanin ka da kai da wanda kuka haɗa jari tare kuna kasuwanci ya zama kuna tafiyar da ita tsakani da Allah akan gaskiya da adalci kakkayar da ka yaudare shi kakkayar da ka yaudare shi sannan kuma duk kan nukta ta ƙarshe ta shida duk wani lamarin da ka wakilta shi ya je ya yi ya zama ka wakilta shi ne a kan gaskiya da yarda da amincewa kai ma abun da ka ɗauka ko aka wakilta ka za ka yi to shi ma ya zama kai iya ƙoƙarinka ka ga cewa ka yi shi tsakani da Allah in shi za ka wakiltar to ka wakiltar da shi da ikhlasi da tsarkin zuciya ba ka wakiltar da shi ta hanyar da zai takura ba ka tura shi ka wakilta shi ya je ya tsawo muku kaya amma sai zama ka takura masa ta hanyar da a wannan tafiya zai sha wahala in kar kai wannan ka yi iya ƙoƙari a wajen ganin cewa ka masa insafi yanda kai ba ka so a takura maka to shi ma kar ya takura idan ko ya zama kai idan za ka yi tafiya za ka walwala amma shi idan ya shi ne zai yi tafiya za ka nemi hanyar da za ku takura masa Kinan kai ka samu shi ba zai samu ba kai ka amfana shi ya samu takura ya samu asara wannan wani nau'i ne na cin dukiya ta hanyar riba wanda kuma Allah baya son haka Allah ya haramta haka don haka ko ta wani hali ya zama mu'amalar ku kuna yin ta ne akan adalci da gaskiya ko ta wani hali ya zama kuna tafiyar da mu'amalar ku ta dukiya a kan yarda da juna da amince ma juna kuma da gaskiya da amana cin amanar wanda kuke mu'amala da shiya don kai ka ƙaru, to babu ƙaruwa a cikin riba ce wala haula wala quwwata illa billah fatanmu Allah subhanahu wata'ala ya sa masu mu'amala ta dukiya wanda suka haɗa dukiya tsakaninsu da juna to suna tafiyar da ita tsakani da Allah akan gaskiya da adalci sai Allah ya samu wannan dukiya albarka wala Allah ma wani ya zo shi ma ya amfana a ƙarƙashin ku amma in aka sa yaudara kuma to akwai asara duniya da lahira wala haula wala quwwata illa billahi wa ta'ala ala khair halqihi muhammad wa ali baiti at to gaci yau ma mana ya fara sakin jiki da bayani kamar yadda ya saba sai dai kuma lokacin namu iyakantacce ne a maimakon sashen hausa na boh da ke nan birnin tehran muna ƙara yin godiya ta musamman ga malamin muhammad salah lizare da ke birnin yamai ta ƙasar nijar da wannan dimin lokaci da ya bayar allah ya saka ya kawar karfin jiki ni kuma awar kuna da shirin na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. madala masu sauraro yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato afirka a yau Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka. Barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na Afirka a yau. Shin da kan dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a nahiyar Afirka ko kuma wasu daga cikin kasashen nahiyar ko kuma batutuwa na kasa da kasa da suke da alaka da nahiyar Afirkan. Shirin yau da Allah zai dubi ne akan yadda aka fara batun yadda shugabancin najeriya zai kasance a zaben shekara ta 2023 daga kudancin kasar ne ko kuma daga arewaci da kuma yadda kan 'yan siyasa a najeriya ya rabu akan wannan batu wani da shine abin da shirin zai dubi akan sa da yardar allah ta fatan masu za a bi mu sannan hankali domin jin cikakken shirin wanda ni abdullahi salo tsana zan jagoranci ragamar gabatarwa duk da cewa yanzu haka dai ana farkon shekara ta 2022 ne amma tuni hankulan 'yan siyasa a najeriya ya fara karkata ga batun bangaren da shugabancin najeriya din zai kasance inda tuni wasu daga yankin arewacin najeriya suka fara muhawara akan wanda ya fi cancantar zama kan kujerar shugabancin kasar bayan zaben shekara ta 2023 wasu dai na ganin cewa yankin arewa wanda ke fama da matsaloli sakamakon taɓarɓarewar tsaro ba shi da zaɓi illa ya ci gaba da riƙe wannan kujera amma wasu kuma na cewa lokaci ya yi da ya kamata a nuna adalci ta hanyar dankawa yankin kudancin kasar mulki tunda dan arewa ya dana masu ra'ayin cewa bai kamata mulkin najeriya ya fita daga hannun dan arewacin kasar ba suna kafa hujja ne da cewa mai ɗaki shi fi kowa sanin inda yake masa ruwa wanda idan ake la'akari da irin matsalolin tsaro da arewacin najeriya ke fuskanta wanda ya fito daga yankin arewacin najeriya ya fi dacewa kuma ya fi sanin inda ya kamata ya bullowa lamarin masu wannan ra'ayin da suna ganin cewa babu wanda zai tunkari matsalolin da yankin arewacin najeriya ke fama da su kamar satar mutane da rikicin boko haram da masifar talauci da koma baya a fannin ilimi da sauran matsaloli irin waɗannan da yankin yake fuskanta illa ɗan arewacin najeriya saboda haka a ganin masu irin wannan ra'ayi in mulki ya kuskura ya fita daga hannun 'yan arewacin najeriya ɗin a irin wannan hali da ake ciki yanzu to duk wanda ya samu mulki daga wani yanki na najeriya to zai ɗauki lamarin a matsayin wani lamari mara muhimmanci domin kuwa za a iya kafa hujja da cewa lokacin da yan arewan suke mulki ba su iya magance matsalar yankinsu ba saboda haka abu ne mai waya a iya magance wannan matsala amma masu ra'ayin cewa ya kamata mulki ya koma kudancin najeriya a shekara ta 2023 kuwa na da ra'ayin cewa rayuwa yar ba in baka ce tunda kudu ta yi halacci arewa ta ce da mulki su biyu to ya kamata ita arewa ta sakarwa yankin kudancin najeriya shi ma ya dana masu irin wannan ra'ayin suna ganin cewa arewa shugaba muhammadu buhari ya yi sau biyu ƙasashen yarabawa shugaba obasanjo ya yi sau biyu najeriya dai ta kowa ce a wannan lokaci ya kamata a miƙa wa kudu maso gabas ko kudu maso kudu tunda kudu maso yamma ta yi nata a ganin su hakan shine adalci batun da ake yi na cewa idan mulki fita daga arewa za a samu matsala ko yanzu dan arewa ne da yake mulki amma bai iya magance matsalolin arewacin najeriya ba idan ba a manta ba a cikin 'yan kwanakin da suka gabata ne tsohon gwamnan jihar lagos ahmad bola tinubu ya fito ya bayyana aniyarsa ta neman tsayawa takarar shugabancin najeriya a shekara ta 2023 inda ya gana da shugaba buhari kuma ya fito ya sanar da hakan a fili tare da sanar da manema labarai abinda ya gudana tsakaninsu da shugaba buharin tinubu dai babban mai fada a jini a jam'iyyar apc mai mulki a najeriya kuma ya taka muhimmin rawa wajen nasarar da ta samu a zaɓukan shekara ta 2015 da kuma zaɓukan shekara ta 2019 kana kuma ya samu damar kafa yaransa na siyasa da dama a wurare daban-daban waɗanda su ma a halin yanzu sun samu ƙarfin iko a jam'iyyar ta apc wani abu da ake ganin cewa zai iya taimaka masa sai dai duk da waɗannan damarmaki da mutumin da ake kira jagoran apc yake da su wasu masana harkokin siyasa suna ganin cewa akwai wasu manyan kalubale waɗanda ka iya zame masa tarniki wajen cikar burinsa wanda ya shafe tsawon rayuwarsa yana fatan cikarsa kamar yadda ya bayyana da bakinsa wasu daga cikin masana siyasa a najeriya suna ganin cewa babban kalubale da tinubu zai fuskanta wajen neman tikiti da kuma shiga zaɓe idan ma ya yi nasara a zaɓen fitar da gwani na jam'iyyar ta apc shine rashin lafiyarsa a shekarar ta gabata tinubu ya kwashe watanni yana jinya a birnin london na ƙasar burtaniya inda ya sa mutane suka fara jefa ayar tambaya akan lafiyar tasa da yake dama tun a wancan lokacin ne aka fara raɗin cewa zai tsaya takarar shugabancin najeriya sai dai ya sha cewa yana da kuzari da zai iya shugabantar ƙasar kuma magoya sa. sun ce mahasada ne kawai suke ta babatu dangane da batun rashin lafiyar tasa masu wannan ra'ayin da ya sun yi imanin cewa idan a wasu wurare ne yadda yake fama da wannan rashin lafiya mutane ma ba za su dinga zance a kansa ba kuma ko an neme shi ma da ya tsaya takara ma ba zai amince da hakan ba domin lafiya na da matukar mahimmanci wajen jagorancin babbar ƙasa irin najeriya wanda kuma ko shaka babu a halin da ake ciki mutane da dama na ganin cewa samun mutum mai kuzari shine ya dace ya shugabanci najeriya kuma shine abin da ake bukata an yi wasu shugabanni a baya a najeriya din waɗanda suke fama da rashin lafiya kuma an ga yadda hakan ya kawo tsaiko da tarniki a harkar gudanar da gwamnati inda kuma masanan suke ganin cewa idan aka sake maimaita irin abin da aka yi a baya hakan zai zama babban kuskure. sai kuma wani bangaren da wasu masanan suka bayyana mahangarsu da suke ganin cewa shi ma a nan tunubu zai iya fuskantar wani babban kalubalen shine batun gwamnonin jam'iyyar apc waɗanda suke buƙatar irin mukamin da yake nema ko kuma wasu mukaman da basu kai irin nasa ba a zaben shekara ta 2023 wasu daga cikin gwamnonin apc dai sun fito sun nuna suna neman samun kujerar mataimakin shugaban ƙasa wasu kuma shugabancin jam'iyyar wasu kuma kujerar shugaban kasar ma da kanta suke nema kuma suna ganin cewa sanya tinubu a gaba zai iya dakile cikar nasu burin wasu daga cikin waɗannan gwamnoni da ke fatan zama mataimakin shugaban ƙasa a najeriya suna ganin cewa idan tinubu zai yi wa jam'iyyar apc takara to yawancinsu ba zai iya yiwuwa su samu wannan kujera ba domin kowa a matsayinsa na musulmi ana sa ran zai ɗauko kirsa ne domin ya masa mataimaki don haka tunda su musulmi ne zai wuya su iya samun wannan damar saboda zai wuya a haɗa musulmi da musulmi su yi takara ta shugaban ƙasa da mataimaki ko a yankinsa kudu maso yamma ma ba za a iya cewa dukkanin gwamnoni suna goyon bayansa ba inda biyu daga cikin gwamnoni ne kawai za a iya cewa sun fito sun bayyana goyon bayansa a zahiri a gare shi wato gwamnan osun wanda dan uwansa ne da kuma gwamnan lagos wanda shi kuma yaransa ne kuma shi ya kawo shi a cewar masanan hakanan kuma wasu na ganin cewa mataimakin shugaban kasa farfesa yemi banjo zai iya zame wa tinubu ƙashin wuya domin a fili take cewa akwai wasu makusantan shugaba muhammadu buhari waɗanda ba sa son tinubu don haka abu ne mai wuya su amince da shi jam'iyyar apc dai ta yi wa 'yan najeriya alkawla da dama musamman ma dakile matsalar tsaro da yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma farfado da tattalin arzikin ƙasar sai dai wasu suna da ra'ayin cewa babu wani daga cikin waɗannan alkawla wanda jam'iyyar apc ta cika yayin mulkin nata a najeriya wasu daga cikin masana akan wannan batu suna cewa an samu matsaloli da dama yawancin abubuwan da jam'iyyar apc ta yi alkawalin za ta yi ba ta yi ba ga talauci ga kuma tsadar kayayyakin masarufi da kuma rashin aikin yi a tsakanin al'ummar najeriya musamman ma dai matasa kuma shi tinubu yana cikin waɗanda suka yi ruwa suka yi tsaki wajen tallata jam'iyyar apc ga 'yan najeriya don haka yana daga cikin waɗanda ake ɗorawa alhakin gazawar jam'iyyar a wannan lokaci An zu haka dai a najeriya za a iya cewa kallo ya koma sama kan jam'iyyun siyasa wajen ganin yadda za su bullowa maganar takara tunda a halin da ake ciki ta manyan jam'iyyu waɗanda suke da ƙarfin faɗa a ji ba a san inda suka fuskanta ba tuni da gwamnonin jihohin kudancin najeriya ɗin suka haɗa kansu suna nuna cewa lallai sai shugabancin najeriya ya koma yankin su yayin kuma wasu manyan 'yan siyasa daga arewacin najeriya ɗin su ma suka manta da bambancin jam'iyya inda suke da burin ganin cewa sun dafa wa duk wani ɗan arewa wanda ya cancanta kuma suke ganin cewa zai iya mulkin najeriya yadda ya kamata da kuma fitar da ƙasar daga cikin mawuyacin hali da ta samu kanta a ciki domin ganin cewa ya lashe zaben shekara ta 2023 to jama'a masu lokacin da muke da shi suke ma'anan zamu ji halin zamin shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a je mu dauke da wani jigon kafin wani lokaci a madadin kowa da kowa ne Abdullahi Salihu Katsina wanda na shirya shirin kuma na gabatar kamar da aka je ji dake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya madala masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da rana idan la kai mu za ku sake ji mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki hadda labaran duniya da dumi dumin su a halin yanzu a madadin duwan da kuka ji su ta yarda ke cewa a yi ne lafiyar salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh